Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu harumma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. A Ghana kuma za ku jin shirin nan a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu haka ko kuma duk lokacin da ake bukata. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 16 ga watan Agusta shekara ta 2018 tare da Ladan Ibrahim a yawa sahabu Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai. An kai harin kunar bakin wake a wata cibiyar ilimi da ke Kabul. Fadar White House ta nan Amurka ta yi Allah wadda da karin kuɗin fiton da ƙasar Turkiyya ta yi wa Amurkan. a cikin wannan satin ne gwamnatin kasar kenya ta tuhumi wasu manyan jami'an ta biyu to kanin labaran kenan jihohi guda na jihohi kudan shida yobe akwai borno akwai gombe akwai adamawa akwai taraba hanyoyin su kenan saboda haka dole ne ko an ki ko an so dole ne mu sa masu tsaro saboda mutane su dinga bin hanya zuwa abuja gwamnan jihar plato simon lalon ke ba da tabbacin tsaro kan hanyar jos zuwa arewa maso gabashin najeriya duk abin da kaga yana faruwa na ni na gaya maka a yau shegantaka ne makaman da aka shigo da su a da akan a yi rigin na zaɓe an taɓa tambaya Manjo Hamza Al-Mustapha a wani gangamin zawarcin sai shiga takarar shugabancin Najeriya za mu ji ko su wane ne suke neman ya shiga siyasa. Hukumar zaɓe ta INEC ta kare kasafin kuɗin zaɓen baɗi kusan naira miliyan dubu ɗari da casa'in. Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali. A gyara zama ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. Biyo bayan kwanakin da aka kwashe ana mummunar ba ta kashi a sassan ƙasar Afghanistan, kwarin kuma sai harin ga kuna harin bakin wake a jiya Laraba a wata cibiyar ilimi da ke Kabul, wanda ya dalilin mutuwar mutane kusan hamsin wannan dai ya nuna ana auna ƙarfin jami'an tsaron ƙasar kenan. harin wanda aka kai a makarantar da ake kira manwood inda yawanci 'yan shi'a ne suka fi yawa ya faru ne sa'in da dalibai ke ɗaukar jarabawan shiga jami'a sai da 'yan ƙungiyar talibai da ke ƙasar ta afghanistan sun nista ta kansu da wannan harin a hararen baya da ake kaiwa 'yan shi'a da ke kabul da kungiyar is suke ɗaukar alhakin kaiwa tun da farko a jiyar laraba kungiyar ta taliban ta kai hari a sansanin soja da ke garin baglan da ke arewacin afghanistan har ta kashe jami'an tsaro su arba'in sai dai a daidai lokacin da harin na baglan ke faruwa lokacin ne kuma kungiyar taliban ta kutsa shingen 'yan sanda kusa da birnin kalad da ke gunduman zabul suka kashe 'yan sanda da yawa sai dai su ma da yawansu sun mutu lokacin wannan faɗan. fadar white house a nan amurka a jiya laraba ta yi allah wadare da karin kuɗin fitan da kasar turkiya ta yi wa kayayyakin da amurka ke shiga da su cikin kasar nata wannan dai shine fito na fito da kasashen biyu kawaye cikin ƙungiyar tsaro ta neto suke yi a tsakaninsu turkiya ta kara kuɗin haraji akan kayayyakin amurka da suka hada da motocin shiga giya da gawayi da dai sauran wasu abubuwa karin ko ya kai har na dala miliyan 533 turkiyan ta hakan ne kuwa matsayin martani na karin kuɗin da shugaba trump ya yi na ninkin kuɗin tama da karafa da ƙasar ke kaiwa amurka wannan matakin na amurka ko ya samo asali ne na kin da ƙasar ta turkiyya ta yi na sakin wani ba amurke pasto mai suna andrew brosnason da take tsayar da shi akan zargin leƙen asiri da kuma wasu ayyukan da ke da nasaba da ta'addanci. a cikin wannan satin ne gwamnatin kasar kenya ta tumi wasu manyan jami'an ta biyu da suke jin sun fi karfin doka da laifin cin hanci da rashawa na zunzurutun kuɗi har dala biliyan uku na hanyar jirgin da wani kamfanin kasar china ke ginawa a cikin kasar wannan tuhumar na manyan jami'an yunkuri ne na gwamnatin uhuru kenyatta cewa ba wani jami'in gwamnati da ya fi karfin doka a yankin a yakin da gwamnatin ke yi da cin hanci da rashawa sai dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suna tababan ko wannan tuhumar zai kai ga gurfanar da su har a kai ga yanke musu hukunci wanda hakan zai zama abin tarihi da gwamnatin ta kenya ta za ta bari ko kuma kila barazana ce irin ta 'yan siyasa wakilin muryar amurka a kenya real ombu ya ce babban manajan daraktan kamfanin jirgin kasa na kasar atanas maina da shugaban hukumar kula da albarkatun kasa muhammad swazuri su ake tuhuma da laifin a ringizon dala miliyan biyu na kudin diya sai dai ko baya ga waɗannan mutanen biyu akwai sauran jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da yawa da ake da suke fuskantar tuhuma kan saye da sayar da filin gwamnati labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc jakadar amurka a kasar zimbabwe brian Brian Nicholas ya ce wajibi ne kasar ta dukufa wajen gudanar da sauye-sauye masu ma'ana muddin tana son Amurka ta cire mata manyan ta cirewa manyan jami'an ta takunkumi. Jakadan da ya yi wannan furucin ne inda da ya ziyarci shugaban kasar Emerson Minangagwa a fadar gwamnatin kasar da ke birnin Harare. Ziyarar ta tsawon sa'a guda ta zo ne sati guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sa hannu a wata dokar gyara demokuraɗiyya da inganta tattalin arzikin kasar Zimbabwe da ake kira Zidera. dokar dai ta sake sabunta takunkumin ne da amurka ta sawa wasu mutanen kasar ta zimbabwe da ma wasu kamfanoninta tun daga shekarar 2002 shi ma shugaban na yanzu emerson minangagwa na cikin waɗanda wannan takunkumin ya shafa yayin da kafofin yada labarai na amurka da fadar shugaban kasa suka jima suna da jikakkiyar dangantaka tun lokacin da shugaba trump ya kama ragaman mulki yanzu abin ya ƙararin cabewa sautari shugaba trump ya sha faɗa yana nanatawa cewa kafofin yada labarai makiyan al'umma ne kai ya kira su 'yan da zaune tsaye waɗanda ba su da hankali har wani lokaci ma ya taɓa zargin su da iya haddasa yaƙi wasu kafofin yada labarai na amurka sun ce sun gaji da ire-iren waɗannan kalamai na shugaba trump wanda suka bayyana a matsayin mummunar abu a saboda haka daga yau alhamis sun ce za su fara mai da martani da aka lafasi lafazi a shafin bayyana ra'ayin jarida jaridar kuma boston globe za ta jagoranci wannan mataki ita ma mujallar new york times editan shafin bayyana ra'ayin jaridar james bennett ya faɗa wa mawallafin wannan kafar yada labarai ya ce ya kamata mu nuna goyon baya a kan batun musamman lokacin da jaridun ƙasa suke ƙarƙashin tursasawa ya ce yana da kyau mu nuna goyon bayanmu irin na 'yan uwantaka ga takwarorin aikinmu shugaban amurka donald trump ya ce ya cire kariyar tsaro da tsaro da tsohon shugaban hukuma da tattara bayanan sirri yake da shi shugaban ya ce john brennan ba abin da yake kullawa sai ruruta wutar gaba da ƙiyayya a cikin gwamnatin ta shugaban na yanzu ha kuma sauran shugabannin wannan hukuma ana sake duba wannan kariya tasu ciki ku har da tsohon daraktan wato hukumar james clapper da tsohon shugaban hukumar yaƙi da manyan laifuka ta fbi james comey da tsohon mai baiwa shugaba barack obama shawara a harkokin tsaro susan rice da tsohon daraktan tsaro michael hayden da kuma tsohon mukaddashin anthony general sally mai magana da yawan fadar white house sarah huckabee sanders ta ce ita ce ta shaida wa manema labarai jiya laraba sai ta take karanto musu bayanai a madadin shugaban Ladan Ibrahim a yawa aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla hukumar zaben Najeriya ta kare bukatar zunzurutun kuɗi naira miliyan 189 da tara take bukata domin ayyukan zaben shekara mai zuwa. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu shi ya jagoranci tawagar jami'an hukumar da suka bayyana a gaban kwamitocin harkokin zaɓe na Majalisun Tarayyar Najeriya jiya Laraba a Abuja. Ga Madina Dauda da ci gaban wannan rahoto. Farfesa Muhammadu Yakubu ya ce idan an yi la'akari da zaben shekara 2015 kuɗin da aka kashe naira biliyan 120 ne kawai. Amma yanzu hukumar na neman naira biliyan 189 akwai bambancin naira biliyan 69. What is responsible for this difference? First, in 2015 We had a voter population of about 70 million. As at Saturday last week, we had 12.1 million. If you add to the 70 million for 2015, then you have a little over 82 million registered voters. ya kara da cewa abin da ya sa aka samu bambancin shine yawan waɗanda suka yi rajista a shekara 2015 mutum miliyan 70 ne a yanzu an karu da miliyan 12 idan an hada jimla ya zama miliyan 82 shi yasa kuɗin suka karu ganin cewa kwamitocin majalisar wakilai da na dattawa ne suka yi wannan taro shi yasa na tambayi sanata suleiman nazif wanda shine shugaban kwamitin zaɓe a majalisar dattawa akan ko wannan zaman yana nuni da cewa an katse hutun 'yan majalisar kenan gaba daya ayyukan namu biyu ne kwamiti da wazauren muhawara to yanzu kwamitin ne aka bude domin su fara tantance wa'annan kudaden da hukumar gudanar zaɓe take bukata in mun yadda da wannan kudaden yayi daidai shi kenan abin da ya rage zai mu kai appropriation distinguish dokar zaɓe ɗin nan da kuka gyara bana yaya matsayin card ba shakka babban abin da ya sa muka yi nasara 2015 ba wani abu ne illa card reader nan da babu card reader da ba mu yi nasara ba domin da magudin da za a tafka a wannan lokacin ya ɓaci amma card nan shi ya taimaki mutane bayan ya taimaki mutane sai muka ce to tunda ya zama ka bari mu sa shi ya zama doka cewa dole kowane zaɓe zai an yi da kadirida wannan muka saka a ciki ba mu tsaya a nan ba kuma zai muka ƙara da cewa in kadirida baya aiki to ma maganan zaɓe a wajen bai taso ba zai an jira an kawo kadirida mai aiki ko da za a yi awa ashirin da biyu zai a yi washe gari a kawo in kuma akwai spare card reader zai aje a ɗauko su daga inda yake a kawo a ajiye a ce a ci gaba so mu ba card reader ba zaɓe Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yana tabbatarwa masu bin hanyar zuwa yankin arewa maso gabashin kasar cewa su cire duk wata fargaba su bi hanyar babu wata damuwa domin gwamnati ta ɗauki ƙwararren matakai na ganin cewa irin fitinar da ta halaka rayuka masu yawa waɗanda suke bi ta kan hanyar a baya bayan nan ba ta sake aukuwa ba gwamna lalon ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashen hausa Nasiru adamu el hikaya yau dama hanyoyin da ana shiga cikin garin garin jos ba a gyara ba amma na zo na gyara hanyoyin saboda haka jihohi guda na jihohi kudan shida yobe akwai borno akwai gombe akwai adamawa akwai taraba hanyoyin su kenan saboda haka dole ne ko an ki ko an so dole ne mu sa masu tsaro saboda mutane su dinga bin hanya zuwa abuja abin da muke yi ma mutane shine mu koya musu zaman lafiya ba bambancin addini ba bambancin kabilanci duk matafiyi kawai ya bi ta jihar filato kar ya ji komai a ransa ba zai ji wani sauran bin hanya plateau ba in allah ya yarda hanya yana da kyau kuma mun shirya masu sauro suna tsare mutane ko ina yanzu da wannan ya faru ma mun dada sake bude idanunmu mu sake gyara da kyau domin aka kashe mutum daga wani jiha in jihan ma ta kashe mutumin kame ba yaki ya tashi ba kenan saboda haka ba zan yarda ba ni a lokacin da nake a gwamna mun samu irin wannan zaman lafiya lokacin da muka su ba a bin hanyoyin ba kuma akwai ko cikin jos din karan kanta akwai wuraren da ba a shiga krista ba zai shiga nan ba musulmi ba zai shiga nan ba da zamana na zo na shiga shekara uku an manta da wayannan wuraren. so wannan abin da ya faru ma mun yi kokari mun magance shi jama'a suna wucewa ba damuwa na ga sakonni in an zo wucewa ta jos za a ga ana rubuta gwamnan da ba ruwansa da kabilanci ba ruwansa ga zaman lafiya a zaman lafiya kam wannan ni a krista addini ne aka koya mana zaman lafiya ba kabilanci a ciki kristan da ya ce an koya mishi an ce zaman lafiya shine za ka yi gaba za ka yi kyama wani kabila A babu a cikin littafi na sani kuma haka ne za samu a cikin koran a cikin namun littafi bible allah ya ce kar ka rama mishi shi ya san inda zai rama ko ba wani abin da za mu je muna kashe juna a ce saboda addini ko kuma saboda kabilanci ba rabin mutane na a jikina suna sallah rabi kuma suna krista to me zai hada mu mu je mu yi fada muna zama tare mu yi girma tare a garin mu inda muka tashi a da in lokacin gona ya zo in fulani ya zo zama in bai shiga gonan wani ba za a ce baka da kirki don fulani ya ki bai zo na gonan ka ba lokacin ba zamanin taki domin in ya zo na gonan ka to ka samu taki kenan in ya ki zama to baka da kirki amma irin abubuwan da ya faru yanzu yana bamu mamaki tashiwa abin da aka koya mana daban abin da kuma muna gani na faruwa yanzu daban dole ne mu magance shi kar yaran mu zo su koyi irin wannan halin. Zauna a lafiya al'umma ta filato gwamna Simon Lalong na jihar Plateau wadda ya ce yanzu jihar tana zaune cikin zaman lafiya. Wata gamayyar shugabannin ƙungiyoyin Kirista da take kiran kanta United Christian Leaders Eagle Forum da Turanci tana zauracin manjo Hamza Al-Mustapha tsohon dogarin shugaban ƙasa na soja marigayi janar Sani Abacha da ya fito shiga jerin masu takarar shugabancin Najeriya. a taron ne al ya yi magana kan matsalolin tsaro da ke addabar najeriya kamar da ya karin bayani ga wakilin sashen hausa lawal isa ikara game da maganar tsananin tsamin tsaro a wasu bangarorin kasar mamanjo hamza al-mustapha ya ce akwai sa hannun wasu na gaya maka kwayar da ka gani ta addabi arewa da gangan ake turo ta kuma da hannun waɗansu manya a ciki ni na gaya maka haka yau na gaya maka har abada har a gaban ubangiji zan gaya maka haka an raina mu ne an maida mu kamar dabbobi saboda haka idan muna da manya suna zaune suna ganin gidansu sun kewaye su suna da masu gadi suna da kuɗi abin zai kai gare su ni nake gaya maka ai baka lokoloko da tsaron kasar ka cin amana ne lokoloko da tsaron kasar ka duk abin da kaga yana faruwa na ni na gaya maka a yau shegantaka ne makaman da aka shigo da su a da akan ayi rigin na zaɓe an taɓa tambaya makaman da ake shigo da shi ta port mu yanzu an taba tambaya an san inda ake ajiyewa don moving na ballot boxes don rigging waɗansu suna so fitina nan ta ci gaba don aljihunsu ne su cika aljihunsu ana haɗa maganar siyasa da kuma magana tsaron kasa ba babu duk wanda ya koya ci amana kasa amma a duniya an kuma kasar suna ganin sun fi karfin dokar ne bi iznillah na gaya maka Allah zai kama su irin abubuwan da ka tara da bayanan da ka zo da sojan taron nan sun sa wasu sun fara magana cewa me zai hana ka yi amfani da hikimomi da sirrin kasa nan da kake da su wajen ganin kai ma ka fito takarar shugaban kasa ni kaga an kirawo nan ba na zo bane na ji za a ce na yi takara ra'ayinsu suke bayyanawa ni ko iyali na ma ga wanda ya sani musamman wanda suke tare da ni yau wata na bakwai ban shiga gidana ba ne. To ko me ya jawo hankalin gamayyar shugabannin kungiyoyin kristocin da suka kira wannan taro mai suna United Christian Leaders Eagle Eye Forum a turance? Pasto Aminci Habu shine ya jagoranci wannan taro. Magazin taro nan shine mun duba kasan nan da wahalar da muke ciki da damar da ke ciki muna neman mu fita. Shi yasa muka kira mu kungiyan kristoci na kasan nan muka kira shi Hamza Al-Mustafa domin mu tattauna hanyoyin da za mu fita kuma mu tabbatar mishi maganar neman shugabancin kasan nan. Muna so ya shiga dumu-dumu kada ma ya ce yana tsoro. Abin da ke faruwa yanzu muna neman matashi mun gode shi baba Buhari ya sa hannu cewa matasa lokacin su ne. amma almustapha bai amsa wannan goron ya na kai tsaye ba eh ya ansa ko ya ansa ko bai ansa ba mu za mu tallasa mashi ansa to babban abin da kike so shine ya za mu a kashe corruption ya za mu yi mu zama lafiya ya za mu yi kasan da zona lafiya ina tabbatar ma kowa duk wani ke magana ko kana alawa ko kana ce jesus ne talauci ba ruwanta da Allah ko ba ruwanta da jesus talauci talauci ne mutuwa mutuwa ne masifa masifa ne isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1 na dare da minti goma sha a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai yadda abubuwan kai ta haɓaka kowa za ka ji yanzu ruwa da ta buɗe baki ko namiji ko mace magana shaye-shaye ake su ka shaye-shayen nan matasan mu. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta muku yau shirin domin iyali zai bibiya kan matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suka fara ɗauka na daƙile matsalar shan miyagun ƙwayoyi da ke barazana ga ci gaban iyali. Bayan kaddamar da shirin a jihar Sokoto, wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da uwar gidan gwamnan jihar Hajiya Mariya Waziri wadda ta bayyana matakan da suke dauka a kungiyance. To da farko dai ita wannan cibiyar da aka kafa, an kafa ta ne karkashin jagorancin matan gwanonin arewa da farko matan gwanonin arewa mun haɗu matsayin na mata iyaye kuma muka zauna muka riba muka to akwai matsaloli da dama amma muka to halin da ake ciki yanzu da inda ka diba za ka ji koke guda ne na shaye-shayen nan sosai kungiyar wato muna kiranta ngwf wato a hausance kungiyar matan gwannonin arewa muka zauna muka ga to tun da har muna ganin wannan matsala ce babba ta yaya za mu shigo cikinta muka ga to lalle lalle ya kamata a ce mun shigo cikin mun taimaka don muga ga cewar an yi yaƙi da waɗannan ƙwayoyin wato shaye-shaye kenan miyagun ƙwayoyi ganin yadda abubuwan kai ta haɓaka kowa za ka ji yanzu duk wadda ta buɗe baki ko namiji ko mace magana shaye-shaye ake su ka shaye-shayen nan matasan mu so nan na mun ka haɗu muka zauna muka ce to yanzu ga abin da za mu yi aiki akai kai so har yanzu abin ya bunƙasa ƙungiyar ta samu ci gaba muna zuwa jihohinmu mu kamar yanzu cikin watan januwari mun tafi kogi muka buɗe wata senta ita ma wadda irin wannan ce da muka buɗe a nan sokoto idan ka diba da an ka samu waɗannan za ka isko an sassaka musu wani abu da ake ce mamari to saɓanin haka na yanzu sai an ka zo ci gaba yanzu wannan sentar da muka buɗe idan ka je za ka isko akwai wuraren kwana akwai an tanadan musu wajen wasanni kai hatta da skill acquisition mun kai wato kuma daga cikin mun ka kafa wata cibiya wadda za a rinka koya musu sana'o'i so da zaman da za su yi cikin wannan wajen sai ya ɗauke musu tunanin su ko masu tuna da wani abu da suke yi can baya wai kila ba su sha ba to idan kana da abun da ka kake yi wato a turance what will keep you busy sosai ya hana musu tunanin komawa irin can da so shi an makasudin ita kun cibiyar mu ga cewa an yi yaƙi da waɗanga ɗabi'o'in da matasan mu maza da mata suke ciki wato wannan shaye-shayen shi a ƙarin makasudin wannan to kuma yanzu nan ba da daɗewa ba kuma insha Allah za mu koma wata jiha ita ma mu sake buɗewa a kanta duk dai akan wannan insha Allah kuma mun kafa ta ne don mu kamar yadda nake farko mu taimaka ma gwamnati da jama'ar gari wato al'umma na ko ina suke da aka ce jama'a gari wato kaga idan muna magana sokoto mutanen da a cikin sokoto idan muka je wata jiha kuma waɗanda a ciki to amma ba lalle na sai su ba to shi yasa muka son idan abin ya haɓaka mu wuce inda ba a zato insha Allah yanzu a matsayin ki na mace ta farko a jihar Sokoto wato first lady kenan a turance to yanzu akwai wani abu kuma a matsayin ki na uwa kamar yadda kika faɗa watakila wasu shirye-shirye ko wasu tsare-tsare da kike kokar ko kika fito da su ko kuma kike kokarin fitowa da su waɗanda za su taimaka wurin yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin matasa. Eh akwai da yawa saboda kaga watan ɗaya da ya wuce ɗin mun ka samu katin gayyata daga wata kungiya ta unodc wato america suka ce mu zo za su ba mu training wato za su koyar da mu A awareness kenan haraka akan duk wannan shaye-shayen saboda sun ga cewa forum din namu wato kungiyar tamu ta matan gwamnoni ga abin da taka aiki akai suka umarce mu da cewa kowace mata koma jiharta ta yi wannan abin da ta koyo tunda amfanin ka zo ka koyo abu ka dawo ga mutanen ka ka su ko so yanzu dukkan wadda matar gwannan arewa mu sha tara din na wadda ta yi mun kai attending din sun ba mu daman mu koma garuruwan mu da su flyers haka wato takardu da fotuna da illolin shaye-shaye yadda abubuwan ka zama su alhamdulillah daga cikin mu yanzu kebi wato matar gwannan kebi hajiya zainab atiku bagudu ta yi nata shiri na awareness wato faɗakarwa da hausa kenan na cewa ga fa illolin da a tattare cikin waɗannan shaye-shayen fa eh, matar gwanon naija dr hajja amina bello ta yi nata so yanzu mun ma muna kan hanya yanzu kamar nan sokoto alhamdulillahi mun riga mun mun yi asibiti mun kare so yanzu muna nan muna tsara yadda za mu ga mun zo mun yi wannan faɗakarwar so da abin ya kai ha cikin ƙauyuka saboda don kayi asibiti baka faɗi suwa za su zo cikin asibitin ba ai bai yi ba sannan kila zan cikin garin su kuɗaɗe sun kaji abun amma to wannan faɗakarwar da muka son mai wato ye kuwa ta gane ko ina birni da ƙauye don matasan mu su san mi ake ciki sannan duk da na san cewa yanzu harka tafi da gidanka wato wayoyin nan duk inda kake kana samu to amma har wayo akwai waɗanda har wayo su kuma waɗannan abubuwan ba su kai musu ba so muna nan muna shirye-shirye insha Allah ta yadda za mu ƙara wannan don a samu ci gaban abun nan da kuma ita gwamnati kanta sai a yi haɗin hannu da mu da gwamnati ɗin ta yadda abun zai samu karbuwa da ci gaba Allah. Na san da cewa ana dora wasu lokuta alhaki na shaye-shaye ga wasu abubuwa da dama ciki har da sha'anin taɓarɓarewar tarbiyya tun daga gidaje da kuma irin gudunmuwar da su kansu ya kamata iyaye a ce sun bayar domin ganin cewa 'ya'yansu sun kama turba ta gari maimakon shiga wannan harka ta shaye-shaye wani irin kira gare ki ga iyaye musamman maza da kuma hammatan matan na yadda za su bada tasu gudu masu kuma taimaka ma gwamnati wurin yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a. Eh alhamdulillah kiran da zani ga iyaye ita mace kusan in ce duk kusan rayuwar yara suna tare da ita saboda shi mahaifi wato mai gida kenan da an ce safiya ta yi ya yi shiri ya fita ina ya yana kokarin ya samu abin da iyalin nan za su ci so iyaye mata yana kira gare su da allah mu saka idanu ga 'ya'yan abubuwan da yaran muka yi saboda ba taimakon kan muna muka yi ba idan mun ga yaran mu suna abu mu rufe wai kada baban su ya gani ya musu fada su lokacin da uwa ta fahimci yadda hudanta da wani canjin yanayi to yana da kyau ku a siyasance cikin ba'a sai ta zauna da yaran nan ta fahimci mika faruwa sannan yana da kyau mu iyaye mata mu saka ido a kan yaranmu so yara ko namiji ko mace shin da suwa suka mu'amala saboda ba da ke suka zuwa makaranta ba bari yara su ga laifinki saboda kina faɗa musu gaskiya kuma kine musu faɗa at the end of the day za ki ji daɗi su ji daɗi but wai ka kyale yaro yana abu don kakkai mai magana ya zambe ji daɗi ba wannan ba shi ne so ba so mu dawo mu al'adarmu ta asali cewa lalle uwaye ku ne iyaye yara su yara ne so duk lokacin da an ga yaro bai yi daidai ba ki fahimci akwai wani abu sa'annan kuma ki rufe yaron nan ga mahaifi ne idan mahaifin nan ya dawo bayyana mai abin da ki fahimta so da shi ma ya shigo don ku haɗa hannu da ke da shi ku ga ya za ku magance laluran nan in kun ka fahimci abokan da suka mu'amala da su ne to ku yi ƙoƙari ku ga ya za ku raba shi da wannan ba tare da ya fahimci wani abu ba saboda kuma baka cewa ka yi magani da zafi-zafi so wajen yin haka hakanan sai ka yi banna amma dai sai a dibi abin nan cikin ruwan sanyi a yi kada mu iyaye mata mu ce a'a bari dai sai in mun kasa sa'an nan mu faɗa ma iyayen yara a'a da ke ga abin da baki yarda da shi ba to bincika kina bincikawa sanar da mahaifin waɗannan yaran so da ko da takan Allah ya tsare wani abu ya faru ba zai ce ai ke ki kaza ki yi kaza ba saboda ita yarinya idan ta taso abin da ta ga ke uwarta kina haifa da shi za ta tafiya Hajiya Mariya Waziri uwar gidan gwamnan jihar Sokoto a hirarsu da wakilin mu Murtala Faruk Sanyinna. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsan Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin wakilin Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayu. Ta gaida malamai karfe ɗaya da minti ashirin da takwas da yan kai ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. biyo bayan kwanakin da aka kwashe ana mummunar ba ta kashi a sassan afghanistan kwaram sai kuma ga harin kunar bakin wake a jiya laraba a wata cibiyar ilimi da ke kabul wanda ya dalilin mutuwar mutane kusan hamsin wannan dai ya nuna ana auna karfin jami'an tsaron kasar kenan harin wanda aka kai a makarantar da ake kira mawud inda yawanci 'yan shi'a suke suka fi yawa ya faru ne sa'ilin da ɗalibai ke ɗaukan jarabawan shiga jami'a fadar white house tana amurka jiya laraba ta yi allah dare da ƙarin kuɗin fitan da ƙasar turkiya ta yi wa kayayyakin da amurka ke shiga da su cikin ƙasar ta wannan da shine fito na fito da ƙasashen biyu ƙawayen cikin ƙungiyar tsaro ta neto suke yi tsakanin su To madalla gaishe ka da aka Allah ka mu karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can za mu sake dawa an jima cikin shirin hantsi domin gabatar da wani shiri kafin mu sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Grand Kadi na jihar Adama Alhaji Mahmud Alkali bisa rasuwar mahaifinsa Alhaji Mahmud Hamman Gabdo Alkali Allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da Chubahiro Diyo ne da kula dakin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya dan Smith da ya rika masa anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.